أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala makadaici wanda ke da rinjaye wanda ya ƙaddara mana haɗuwa a wannan masallaci da ke wannan unguwa Babal, inda muka alkawarta wa juna haɗuwa a kowane yammaci don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan. Yau ma a wannan yammaci na Alhamis wanda daidai yake da sha biyar ga watan Ramadan, wanda hijira ke da shekaru 1439, ci gaba da wannan karatu zai kasance ne kamar yadda muka saba, za mu tashi daga inda muka yi matsaya a darasin da ya gabata. A mun kwana a ƙarshen aya ta ɗari da saba'in da tara ko da dai ba mu gama bayaninta ba za mu sake tashi daga kanta. amma a gurguje za mu wuce kawai saboda mun riga mun fara karanta ta dama a jiya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana mafiya yawan mutane don jahannama aka yi su yan kaɗan ne kawai aka yi su don aljanna Allah ka kare mu da shiga cikin tawagar da ta fi yawa sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله يتي ولقد حقيقة زرعنا من تاير من هلفتا لجهنم كثيرا ديوة دون جهنم halitta da yawa da muka yi mun yi ne don jahannama a cikin wani ɓangaren jinsi minan jinni wal jinsi daga jinsin aljanu da jinsin mutane to mafiya yawan duka yan wuta ne Allah ya kare mu saboda me an ba su zukata an wato an kulla ba su yi amfani da hankalin ba domin ana ba mutum hankali ne don ya zama sababin shari'a to sai hankalinsu bai shiryar da su ba an ba su kunnuwa don su shaurari gaskiya su yi aiki da ita ya zame musu sababi na shirya ba su yi amfani da jinsu ba aka ba su gani don su ga shirya ba su yi amfani da ganin ba shi ya sa Allah ya ce lahum gudubun suna da zukata la yafqahuna biha ba sa fahimtar gaskiya da zukatansu mun yi bayani a takaice dai mun yi bayani akan yafqahuna har muka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fid din fahimtar addini yana samuwa ne da wanda yake da cikakken hankali wanda Allah ya bashi hankali to shi yake fahimtar addini amma mutumin da bai da hankali sai zunzurutun wayo to shi ba gefen addini zai yi. ta tunani ba sai dai tuna duniya kawai la yafqahuna biha ba sa fahimta da waɗannan hankula da aka ba su walahum ayunun ga idanuwa Allah ya ba su amma la yusiruna alhaqqa biha ba sa kallon gaskiya da wannan idanu ba za su bude su rika karantawa suna fahimta ba za su kuma kalli mutane su gane inda suka dosa shiriya ne ko ba shiriya ba la yubsiruna biha walahum adhanun gasu da kunnuwa la yasma'una biha ba sa shauraron gaskiya da su ulaika wayannan mutane kal an'ami shine ban fassara ba ko Allah subhanahu wata'ala yace ulaika wayannan mutane suna nan kal an'ami tamkar dabbobi ne idan mutum aka ce kamar dabba kai ai ina ganin ko hira kuke ya kai mutun ya ce maka kai fa kamar dabba kake ina ga ba yabon kai yi ba don haka wayennan aka ce kamar dabbobi to ashe a kamanta ka da dabban ma tamkar ka samu Allah ce bal hmm, ya ma za a kamanta wayennan da dabbobi bal hum su din aballu sun fi dabbobi bacewa saboda su ne summun kurabe bukumun bebaye umyun makafi wahum la yarji'una ba sa dawo yanzu dabba in ta tafi za ta yi wani abu mai ita daga ya mata tsawa za ta dawo dabba tana jin maganar mai ita kai kuma Allah yana ma ba kan ba she ka fi dabba ba ce ko dabba daga tayi abu mai ita ya mata wani irin tsawa za a ga tayi kwana ta bari to amma kai ubangijinka ya ma tsawa, baka ji kana nan kurma bebe makaho mutumin da aka bashi wayannan sifofi Tadi da shi zai yi wahala kurma bebe makaho wai da yaya za ku hira da ya za ka masa wa'azi da ya za ka kwatanta masa da yaya har zai fahimce ka bai da kunne kuma baya magana kuma baya gani hmm? aiki ne to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali ga munafukan da ba sa fahimtar gaskiya summun bukumun umuyun fahum la yarjibuna a cikin wannan sura kuma suratul baqara Allah ce summun bukumun umuyun fahum la yaqiluna kaga can ba sa dawowa kwata kwata nan kuma ba su da hankali ba za su taba yin hankali ba don me don wayo kawai suke da shi su ga sunan fa walam yakunu summan wa bukuman wa umyan illa anil huda in dai ta gefen duniya ne kunnuwansu fayau bakinsu raɗau idonsu kuma taral suna gani inda abin da ya shafi duniya ne ya alamuna zahiran inda rayuwar duniya ne kam sun santa suna da iliminta amma kar a koma wajen addini nan kan kurame ne baye ne makafi ne kai Allah ya kare mu da jahilci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anfal yace walau alima Allahu fihim khairan idan da Allah ya san akwai alheri tare da su yanda ake ta karantar da mutane suna ji suna fahimta su ma da la da Allah sai ya ji yadda su wa'azin sai su gane kamar su kwata-kwata ba alheri tare da su shi yasa Allah baya sa su ma su shaurara har su ji su fahimta da Allah ya san da alkhairi tare da su la walau asma'u ya ce kai ai tun da ba al’iri idan ma da za a jiyar da su ɗin da zai zo nan ya zo ya zauna ya ji to yana tashi tawallau ko walau asma'ahum idan ma da ya sa su sun ji latawallau wahum mu'riduna da za su juya suna masu kauda kai da abin da suka ji din matsalar munafiki kenan shi za a ga ya tsari abin da ya shafi alheri ko da ya je kuma a yaji to za a ga in ya dawo ya kau da kai yana ta juyawa abun masu fassara ba zai aiki da shi ba wannan a cikin suratul anfal ke kamar yadda a cikin suratul hajji yace fa inna halata amal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudu karka yi tsammanin mutane wai makantan da ake cewa makaho ne kurma ne bebe ne ba kunnen ne ke kurmancewa ba ba bakin ne ke bebancewa ba ba idon ne yake makancewa ba awa, la ta'mal yace innaha fa innaha la ta'mal absar ba idon ne yake makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi zukatan da ke cikin kirgi su suke makancewa zuciyar ce ta makance na mange ce idan zuciya ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ko in dai don kana gani kuru-kuru zuciyarka a makance ganin bai da fa'ida don ba zai gan maka komi ba ba zai gano maka alheri ba don ba a hangen nesa da ido in ka jantewa ne akwai hangen nesa ba wai idon mekiya ne da shi ba a zuciya ce take hango masa wani abu sai tunaninsa ya bashi wannan abu in an yi ba zai alheri ba in ya ba da shawara kaga an samu mafuta to wani shi bai da irin wannan basira Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu kamar yanda ya zo a cikin zukhruf yace wa man yashu an zikrir rahmani duk mutumin da ka ke kawar da kansa daga wa'azin Allah littafin Allah zikirin Allah to nuqayyidu lahu shaytanan sai mu ma shi da wani shaytani da zai rika ingiza shi ya rika zuga shi ya rika bashi shawarwari fa huwa lahu qarinu sai shaytan ya zama shine abokinsa duk abu na kirki zai ce kai da Allah duk abun shirme kuma sai ya zuga shi ba shi a kansa sai ya zama masa aboki wa innahum laysudunahu yasuddunahu ire-irensu sai kaga waɗannan shaytan suna kange su an sabili ko daga bin tafarkin Allah in aka ce shi ne hanyar Allah addinin Allah duk mutumin da ya da kansa bai damu da littafin Allah ba to Allah zai sama masa wani shaidani wanda za su rika yawo tare duk inda suka je shaidan ne shine mai bashi shawara ka san ku ba za a yi abin kirki ba ba za a yi abin kwarai ba shaidan ne ke baka shawara za a baka shawara kirki shaidani ma in ka da shi na mutum yaushe aka yi abin kirki ballantana shaidan wanda baka ganinsa sai ta hana ka zuwa wajen da ake karanta addini ya hana ka zuwa gurin da ake aikin addini ya hana ka jam'i, sai sallah ta wuce je ka dungura ka su ce ma har ne kaji eh tashi yanzu kan ka je ka yi don ba za su kira ka arni Eh, don mutane suna iya wallahi sa ido gare su je ka kai sai ya tashi je kuma sai ya dawo shaidan ba zai bar shi lokacin da ake taruwa a yin nan ya je ba Allah ubangiji ya kare mu ah, wa ya sabuna annahum mutaduna kuma idan suka zauna su suna zamanin shiryayyu ne shaidan din ya riga ya hamba masu ya zuga su ya sabuna annahum mutaduna suna tsammanin cikin musulmai suke shiryayyu ashe shaidan ya riga ya gama shi Allah ya kare mu idan mutum ya kauda kansa daga littafin Allah to sai Allah ya rataya masa abokin tafiya kuma in ka ji bautar Allah sai ka bauta wa shaidan in ka ji aikin addini sai ka yi aikin shaidan Allah ya kare mu a fadin sa dai ce ulaika kal anani haula allazina la yasma'una al wa in da ba sa jin gaskiya a wala yusiruna al-huda ba sa ganin shiriya su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake musu kal an'ami tamkar dabbobi sarihatan wato a zarari in ka gansu suna yawo kamar mutane ne to amma ɗabi'ar su kalle ta ka gani irin ta dabbobi ne don mutumin da addini bai dame shi ba yana irin rayuwar dabba kaga dabba dai ta iya tafi ta nemo abinci in dai don ci ne ma ta fi ka ci. ko kuma ita ma tana neman mata ‘yar uwanta, kuma tana ainihin samun fili mai kyau tana so ta huta ko ba ka bane to mutum shi ma in ya zama na baya addini sai dai ya ci ya sha kawai ya yi barbara ya zama dabba in dai ba addini kamar yadda Allah ya kawai mutane dai ya kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'amu wan naru maswan illa iyaka kawai su ci su more rayuwarsu su yi barbara da matansu kamar yadda dabbobi suke yi ƙarshe wuta ta zamanto makomarsu Allah ya mutum ya zamanto mai addini shine zai mori rayuwarsa duniyan nan in za a mallaka maka arzikin da kai ne na ɗaya a duniya in dai kana addini ba zai hana ka aljanna ba matukar da halal ka tara dukiya ba ta hana mutum zuwa aljanna sai dai shaidanarsa ta hana shi zuwa aljanna talauci ma ba zai hana ka ba sai dai shaidanarka ta hana ka don haka talauci na taimakawa mutum don samun aljanna arziki na taimakawa mutum don samun aljanna mukamin sarauta na taimakawa mutum don samun aljanna kamar haka kuma wa'annan abubuwan suna taimakawa zuwa wuta daga yanayin mai abun ne idan mai zuciya kyakkyawa ya samu mulki sai ya samu aljanna mai zuciya kyakkyawa in ya samu dukiya sai ya je aljanna mai dukiya kyakkyawa in ya sadu da talauci sai ya je aljanna in aka samu aka sai kuma sai a yi wuta Allah ya kare mu don haka wayannan mutane sai ya zamanto jinsu allati la tanfa'u ba sa eh, amfana bi hadhihi Hawas, wato mutanen da la yantafi'una bi hadhihi Jawari. ba sa amfana da waɗannan gabobi da Allah ya ba su fi ibadatillahi azza wa jalla wajen bautawa Allah mai girma da ɗaukaka sai Allah subhanahu wata'ala ya kamanta su da dabbobi wa masalul ladina kafaru kamasal ladhi yanqu bima ya sumau illa du'aan wa nidaa kaga misalin allazina kafaru wadancan duka muna magana da munafukai to misalin kafuran da suka kauda kansu da littafin Allah suka ki imani suka ki musulunta kwata kwata fa kamasal ladhi yanqu bima ya sumau. kamar mutumin da yake kyara yana kara yana yi wa abin da bai ji tsawa to haka don ka zo ka daura ka kana wa'azi arna suke ji arna ya damu don ka karanta aya kana kawo hadisi na ruwan arne bai damu ba tamkar kana wa'azi kusa da garken shanu haka suke ji yana daidai da na kabaru su kafiran nan misalin su salillazi yan iku kamar mai yin ƙara bima la yasma'u abinda baya ji illa du'a'an wa nida'a sai kira da farwa da kake yi kawai suke ji amma ba wai suna fahimtar inda ka dosa ba don ba za su tsaya ma har su sa hankali su gane inda ka dosa suna iya ma cewa jiya nan sun kwana suna surutun su, suna karanta wannan abun nasu kaga bai san meye ba sannan kuma baya fahimtar ma inda aka dosa a wannan misali du'aihim ilal imani kiransu da ake a wajen imani kamasalil an'ami tamkar dabbobi ne iza da ahara'iha idan mai suna kiransu la tasma'u illa sautu sa kawai suke ji yanzu dabba in kana kiranta sautin ka ne za ta ji karazana kawai amma ba yarenka take ji ba wai tana jin yarenka ba yau da kullum kawai za ta gane wannan faɗan da aka yi ba a son mu yi wannan abu sai ta yi kwana amma ba ta san wai a haka ba ne ai arnan yanzu haka idan ana yin ana karanta ƙur'ani ana wa'azin ji yake kawai ana yi ko amma shi ai yana jin yare kuma yana jin abin da ake faɗi idan da zai tsaya don shi yana da hankali kuma yana jin hausar to amma saboda bai sa hankalinsa a gun ba sai aka maida shi tankar waccan dabba wanda ƙara kawai take ji ba ta san menene kalmomin suke faɗi ba don a maida shi dabba saboda ya maida kansa dabba shi yasa aka kamanta shi da dabba dabba ba ta jin yaren amma shi yana yi amma saboda bai zuba hankalinsa a gun ba kuma bai damu da abun ba sai aka maida shi kal da kal da wancan dabba Allah ya kare mu a to amma su idan abin da ya shafi duniya ne fuka hau ne za ka same su akwai fahimta game da rayuwar duniya malamai ne na sanin yadda za a nemi kudi yadda za a tsara kamfani yadda za a kirkiro wata masana'anta yadda za a yi amma ya za a yi alwala ya za a yi sallah ya za a yi a azumi ya za a yi a yi haji ya za a yi mu'amala ya za a yi zamantakewa ya za a yi zumunci ya za a yi kaza a addinance a shari'ance wannan ba gefen su bane ba su damu da shi ba su dai ya za su yi su samu kuɗi su samu abinci kamar yadda dabba in ta miƙe da safe kawai ya za ta yi ta samu ciyawa mai kyau ta ci to haka ne ma su ma damu su don dabba ba ta farkawa ta tuna sallah ba ta farkawa ta tuna ramadana ne fa yanzu ko tana yi to haka har ne babu ruwan shi har ne yanzu ya san ma ramadana ake yi ya dame shi ne ba don dai kawai yana ji ana cewa musulmi suna cikin watan su fa yanzu ko amma shi ba ruwansa yanzu wannan ba matsalarsa ba ne yana daidai da dabba Allah ya kare mu sai Allah ya ce ula'ika kal anami waɗannan tamkar dabbobi ne bal sai ce a akai hum adallu sun fi dabbobi baka eh domin su dabbobi dama ba sa musu hankali ba ba sa musu hankali ba kai kuma an sa maka hankali sannan kuma he ka zo kana yin irin abin da dabba take yi sannan kuma abin da dabba ba ta yi kai ma ba ka yi kun zama da domin dabba ita ba ruwanta yanzu akwai cikin mutane waɗanda suke yin abun da duk dabba take yi yanzu akwai mutumin da ya sadu da yarsa dabba za ta sadu da yarta ko dabba sai ya sadu da yar da ya haifa ya za ta iya saduwa da ubanta a dabbobi ko ba a yi uwa za ta sadu da ɗanta ɗa sai ya sadu da mahaifiyarsa a dabbobi to a duniyar mu yanzu akwai masu yi akwai masu yi akwai wanda yake zama da uwarsa kawai zama irin na mace da miji akwai wanda zai aje yarsa kawai suna zama irin na miji da mace wani kuma kanwarsa suna nan kuma a duniya ba matsala kawai su sun amince da haka me ya raba su da dabbobi wa'annan eh to dabbobi sun fi su don su dabbobi dama ba a zubo musu hankali ba su dama a dabbobi suke balhum a ballu sun fi dabbobin bata a ha domin ita dabba ta jibu ma'a zalika lira'iha dabba duk yadda ta dimauce tana jin maganar mai kiwonta mai kiwonta in ya kira ta za ta taho in ya kwabe ta za ta bari in ya rage ta za ta ragu in kuma yana gurnanin jin daɗi ya amince su ci za a ga sun kwantar da hankalinsu suna ci in kuma suka shiga inda bai so su ci sun sani in yayi wata magana za a gansu a firgice in ma za ta daure ta ci a munafurce za ta ci kana tana waige-waige tana tsoro ta san ba yarda ta ci a nan ba kaga wannan kuma dabba ce ma ba sa mata hankali ba irin na ɗan adam amma ashe dole a ce gara dabba da kai tunda ita dabba in mai ita ya mata tsawa ya hana ta tana bari kai kuma Allah ya yi tsawa ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin alkur'ani ba tsawar da ta maka amfani to ya za a ya raba ka da dabba ba dole a ce dabba ta bi ka ba ayoyi sun hana kaza ka bari ba sun hana kaza ka bari ba sun ce a yi kaza ka yi ba sun ce a yi kaza ka yi ba to amma dabba tana bin mai ita in kai wasa sai kare ya ka. yanzu kare idan mai shi yana tare da shi abinda mai shi yake so shi zai yi ɗa'a gare shi to kai kuma abinda Allah ka mahalicinka yake so ba shi kake yi ba kaga gara tafiyar kare da mai shi a irin tafiyar da kake yi da ubangijinka kare ya fi ka ɗa'a don kare bai so ya saba wa mai gidansa kai kuma kana saba wa mahalicinka kaga gara kare ma da kai Allah ya kare mu Allah ya ce bal adallu sun fi dabbobi bata Allah ka tsare mu eh, ina muke ulaika Allah ya ce irin waɗannan mutane humul ghafiluna su ne rakkanannu in kana jin rakkananne to shine wanda bai damu da addininsa wanda bai damu da tsawar da ayar alkur'ani za ta yi ma bai damu da tsawar hadisi ba baya kwaɗayi don an yi albishir a littafin Allah ko na bushara in an yi a cikin hadisi bai kwaɗaita bai tsorata to wannan shi ake kira gafalalle wanda bai san addininsa ba yana zaune ne kawai ba abin bai ya sani sai duniya in kaga hankalinsa ya tashi to duniyarsa ne za ta kubuce masa in wani bangare na duniyarsa ya ga zai kubuce to fa zai yi komi zai iya abin da zai iya ya ga ya maido da duniyarsa amma don addininsa ya samu tasgaro ta can addini ya samu matsala ta nan addini ya samu damuwa ta can bai dame shi ba oho Allah ya kare mu fadinun bi duniyahu basirin naqidin yana da fahimta da basira mai hangen nesa game da duniyarsa inda duniya ce amma a wajen addininsa dolo ne balidi bai san komai ba Allah ya kare mu Allah ya ce, Walillahi asma’ul husna fada uhu biha, wa zarun labi na yulhidu na fi asma’i, sai ji zauna ya amalu. To, wannan aya tana ainihin magana ne akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma masu addu'o'i su san irin wanda za su roƙa da kuma wani suna ake roƙo ba kowane irin abu kawai za ka kama kai ta kira kana matsayin addu'a ba walin walillahi Allah yana da al'asma'ul husna kyawawan sunaye don haka idan za ku roƙe shi fada uhu biha ku roƙe shi da wayannan sunaye wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da masu ilhadi masu karkacewa sunayensa idan aka ce ilhadu karkata kuibantaka ga inda santa take sai mutum ya koma kuibi guda shine lahada ya karkace ya gefance daga nan ne ake cewa lahadu sai a ce shakku kabari lahadu a santa yake a bango ya koma gefe aka rarake gefe dai ne ake cewa lahadu yulhiduna masu gefan cewa daga sunayen Allah to malamai sun yi bayanai da yawa akan yulhiduna yace akwai waɗanda suke cewa ai allata din nan ai daga Allahu ne don haka babu laifi don kayan roƙi lata ai uzza ai daga azizu ne me matsalarka don ka ce ka roƙi uzza ai akwai azizu ko to haka suka rinka karkatar da waɗannan sunaye na ubangiji zuwa ga sunayen gumakansu to sai Allah ya ce ka rabu da masu irin wannan to idan ka ɗauki yulhiduna sai ka ɗauki al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi sai ka ɗauki menene za a lura da shi menene lafazin ya haɗo ba wai asalin lafazin ba asali idan aka ce ayat ta sauka kan waɗancan mushirikai da suke karkacewa sunayen Allah maimakon Allahu sai su ce Allah ta. maimakon al'azizu sai su ce al'uzza ko mannanu sai su ce manata to irin wa'yannan idan aka ce ayat ta sauka a kansu da farko to sai ka fassara ta kuma har yanzu ga duk mutumin da ya karkace wa sunan Allah ya shi ya kama sunan wani to kat alhada fi lahi ya karkace wa sunayen Allah kamar misali wani sai kaga ya karkace maimakon ya ce ya Allahu ya Razzaku ya Fattahu sai ya fana yana ya damdama ya ilu ya zagzaga ya ilu ya warka ya ilu ya waye ya ilu wai ai rauhanai ne kaso da gamawa yanzu ne biyan bukata yulfiduna suna kaucewa suna gefancewa daga sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suna ainihin fama da kiran sunayen wa'yansu aljanu ko wa'yansu mala'iku ko wa'yansu rauhanai ko wa'yansu sunayen annabawa duka wannan bai kamata ba lokacin da za ka yi addu'a ka yi addu'a da sunan wani ba sai dai yin sunan Allah ne. don Allah yana da sunayensa kyawawa da ya aje don bayi su kira shi da su yace fada uhu biha in za ku roƙe shi za ku kira shi ku kira shi da wayannan sunaye a ka gyale duk wanda kaga ya karkace wa wayannan sunaye sai ji zauna da sannu irin su za a ba su sakamakon su sakamakon makano ya amaluna abinda suka kasance suna aikatawa to irin wannan akwai hadisai waɗanda ba ittifaƙi ne dukan masu hadisai a wajen ruwaito su ba wanda suka keɓe sunayen kamar akwai hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala an ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atun illa wahida Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya, tasa'in da tara ɗari ba ɗaya, sai kwaya ɗaya kawai, don haka a cikin ɗari ƙwaya ɗaya ne babu wa man ahsaha da kalar janna duk wanda ya kiyaye su bai musu kishiya ba da su yake addu'a ya rayu akan sifofin yanda sunayen suka sifanta haka kake tafiyar da rayuwarka to ka shiga aljanna don da farko ka ce Allahu la ilaha illa huwa ko alhayyul qayyum aka yi ta tafiya to idan aka ce Allahu la ilaha illa huwa za ka yi shirka inda ya kabi wannan huwa Allahu lazi la ilaha illa huwa sunan waye shi ne farko a hadisin huwa Allahu shi ne Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani abun bauta da gaskiya sai shi mu da muka ji haka kawai muka je muka haddace su duk wanda ya haddace su ba zai je wuta ba in ka haddace su kawai kai ta she ka kawai ka zama dan aljanna ka samu katin shiga to ba haka bane wanda duk ya tsare su ya kiyaye su ya bi ka'idodinsu to zai shiga aljanna amma don ka haddace Qur'ani duka <laughs> ba za ka je aljanna ba sai ka kiyaye shi ka bi ka'idodinsa ko ba haka ba ne to kar ka je ka ce wai kai ka haddace Asma'ul lahi alhusna kai kenan jiran mutuwa kake kawai ka shiga aljanna ba haka bane to ka ji sunan farko dai tukunna kai ka kiyaye shi huwallahu allazi la ilaha illa huwa shine Allah wanda ba ya da ba wani abun bauta da gaskiya sai shi ba ka bautawa kowa ba ka kiran kowa ba ka roƙon kowa ba ka neman tsari da kowa ba ka yanka don kowa ba ka albakance don kowa ka tuna wannan ba ka dogaro da kowa duk ka miƙa wa Allah eh to ka haya wannan za ka shiga aljanna sai kuma arrahmanur rahim ka yadda Allah shine arrahmanur komi a duniya shi yake badawa rahamarsa ce ta kewaye duniya ta game kuma ka yarda shi ne arrahim wanda zai keɓe jin kansa a lahira ga masu imani shi ya sa ka tsare imaninka kana jiran wannan jin kan ko ko a'a kula da arrahimun nan ma matsala ne wanda ya yarda da arrahimu zai yi ɗaya barinta rahamar lahira ce ita kake nema ka dage in ka dage ka tsare al-rahimun nan kana kwadayin jin kan lahira to ai za ka shiga aljanna kaga wannan a suna ukun nan kawai sai mutum ya faɗi da Allahu da Arrahmanu da Arrahimun nan in aka tsaya aka yi maka bayani yadda za ka bi dokokinsu sai ka faɗi amma an ce duk wanda ya kiyaye sunayen Allah ɗari ba ɗaya zai shiga aljanna ka ce abu nan, sai muka dage muka yi ta haddace su muna koyawa yara wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-malik al-quddus as-salamu al-mu'min al-mu'min al-aziz al-jabbar al-mutakabbir kawai sai kaji mutum yana yace ya iya su to kowa da daya ka san me ya kumsa su Allah ya kyauta. To malaman da suke bin diddigin littafin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tsaya sun diddige sunaye a cikin ƙur'ani waɗanda suka zo a mazin sunan Allah da waɗanda suka zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A cikin littafin da aka yi wa Turmuzi sharha, imamu Turmuzi al-Ahwazi littafin sharhin turmuzi ne yace anna ba'dhum jama'a min al-kitabi was-sunnati wani daga cikin malamai ya tsaya ya binciki cikin ya yayi bincike a cikin sunna min asma'illahi don ya tsamo sunayen Allah adadinsu yawansu a cikin ƙur'ani da hadisai sai ya same su alfa ismin hmm. shi abin da ya fahimta tukunna iya fahimtarsa sai da ya fitar da suna dubu ba wai iya wayancan sunayen shi kenan ya kare ba ya fitar da as alfa ismin ƙarshe sai ce Allahu alam Allah taimake mu don haka sai ya ce mai hadu na bilhaki, wa bihi ya يعدلون gama da waccan ayar ko sai ji zauna ma kan namalu to sai ji zauna mun karanta mun gama shi mun fassara shi eh Allah ya ce wa mimman kalaqana cikin wa'anda muka halitta akwai ummatu wa'ansu al'ummatai ko shugabanni su wa'annan ya haduna bil haqqi suna shiryar da mutane da gaskiya wabihi da kuma gaskiyar ne ya adiluna suke adalci ba wai duka aka haɗu aka tafi aka ɓata ba daga ciki akwai mutanen kirki waɗanda da gaskiya suke aiki kuma da ita suke adalci za ka same su ƙa'imatun bil ko da yaushe a tsaye suke kan gaskiya kuma taimakon gaskiya suke yi idan suka ga an karkace to za su maido mutane kuma har duniya ta tashi ba za a rasa irin wa'annan mutane ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul araf ko yake cewa wa min qaumi musa ummatu a cikin mutanen annabi Musa akwai waɗansu shugabanni ya na bil suna shiryar da mutane gaskiya wa bihi adiluna, da shi suke ainihin adalci ko to haka kuma a wannan aya in muka dubi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce, inna min ummati qauman daga cikin al'ummata akwai mutane da za ka same su ko da yaushe su suna nan alal haƙƙi akan gaskiya suke hatta yanzu la isa ibn maryam har annabi isa ya zo ya sauko musu mata ma yanzu kuma ko da yaushe ne ma zai sauko duk dadewar da zai har ya sauko sai an samu mutanen kirki wanda shi yana nan a kitabu wasu sunna kawai ba zai karkace ba duk yanda duniya ta rude ta rude ta rude ba za a lalace duka ba sai an samu waɗanda suka za su tsaya a kan Ƙur'ani da hadisin nan Yadda manzon Allah ya bar duniya sai an samu waɗanda su kuma suna nan suna kiyaye wannan littafin Allah sunnar manzon Allah littafin Allah sunnar manzon Allah har annabi Isa ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma duk ne da zai yi ko har ya dawo sai an samu sai ya samu waɗanda zai tarda akan wannan gaskiyar domin kafin ya zo mahadi ne zai zo mahadi in ya zo zai tar da irin nan jama'a sai ya shige su sai ya zama shuɗi liman yana kan limanci sai annabi isa ya zo shi kuma in ya zo sai ya ce zai ba shi limanci ya ce a ka kai ka ci gaba da limanci haka za a yi ta yi mutanen kirki ba za su bushe ba amma abin mamakin yan kaɗan ne ba ba su da yawa ba za ka taɓa dacewa da su ba in ba Allah ne ya mara ba don in ka gan su rena su za ka yi rena su ake yi su ɗin ba za a yi so ma a ce kai cikinsu kake ba nan gaba sai wanda ya daure ne zai shige su don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokacin yin tafiya ta yi tafiya zama kusa da irin wannan mutanen riko da irin wannan gaskiyar sai wanda ya daure don yana daidai da a baka garwashin wuta jajir a ce rike shi a hannu karka yadda ka saki sai ya yi sanyi wani jarumi ne zai iya to rike gaskiya da zama cikin masu gaskiya wallahi yin tafiya ta yi tafiya sai mai rabo don ‘yan kaɗan ne kuma Renan nune a gari don wani duwanda ake ji da su din za ka tarar ba gaskiyar ne ya dame su Duniyarsu su kawai suka sa a gaba al'adarsu suka sa a gaba matsayi suke nema kawai su kare to in ka ga irin wannan inda jama'a take kuma in ka koma can to kai ka halaka wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce mafiya yawa za ka bi cikin masu rayuwa a doron ƙasa to wallahi za ka bar tafarkin Allah za su fatar da kai Allah ya kare mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu ya ɗora mu a kan daidai sai Allah ya ce menene ma'ana walladina kazabu ko na kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum hmm. inna kaydi matin annabi sallallahu alaihi wasallam ce, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi al'ummata ba za ta gushe ba suna nan a bayyane suna kan gaskiyarsu kuma bayyana gaskiyar suke ba sa tsoro la yadurruhum man khazalahu duk mutumin da yake kokarin tabar da su ba zai iya cutar da su ba wala man khalafahum wanda kuma ya saba musu ma ba zai cutar da su da komai ba hatta taqumu sa'a kuma ba za a daina samun irin su ba har alkiyama don ka tsangwame su ka ratsare su ka harare su ka yi musu me ba zai sa su bari ba don cutar da mumini shine ka sa su ya bar addini amma don ka buge shi ko ka tsare shi ko ka kulle shi ko ka kashe shi ba cutar da shi kai ba matukar ya mutu da imaninsa ai baka cutar da shi ba kanka ka cuta don haka irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce, me son taɓe wasu mai su, mai yawan gulmarsu mai yawan zaginsu mai yi da su ko kuma mai hana su mai tirsasa su mai kulle su ba zai cutar da su ba in ji masu Allah sallallahu alaihi wasallam haka za a samu irin su kuma in ma kashewa ake ana kashe ɗaya wanda zai zo ya zama shugaban sai ya fi ɗayan zafi ana kashe wannan sai ɗayan ya fi zafi ana kashe wannan sai ɗayan ya fi zafi haka za a yi ta tafiya hatta ta goma sa'a har a tashi alkiyama wa fi riwayatin hatta yati amrullah haka za a yi ta yi har alamarin Allah ya zo wahum ala zalika suna nan akan gaskiyar su Allah ya taimake mu wallazina kafaru su da wayanda suka kafirta bi ayatina da ayoyinmu sadastadriju eh wallazina kazzabu bi ayatina eh, wayanda suka ƙaryata ayoyinmu sanastadrijuhum Allah ce da sannu za mu yi musu talala min haisu la ya'lamuna mu kama su ta inda ba sa tsammani mutum zai kyale kansa kawai sai Allah ya kyale shi in ka kyale addini sai Allah ya kyale ka in ka bar Allah ka bar manzon Allah sai Allah da manzon Allah su rabu da kai ka je kai ta tsiya kana jin daɗi kana ɗaga hanci daidai da akuyar da aka fito da ita daga gida aka sa mata doguwar igiya aka je wata saura sai aka daure kaga za ta ruga tana tsammanin an sake ta sai igiyar ta kure sai ta ji a hannu take to haka mutum yanzu an bar shi da doguwar igiya yana ta tsiyarsa a duniya yana yawo yayi nan fi yayi nan fi yayi nan fi sai igiyar ta kure he ya ja ya ja ina sai a zara'in sai a zarara Allah ya kare mu sai a kama su min haisu la lamuna, Allah ya ce wa umli lahu inna kaidi matinun ina bin su a hankali ne ai kaidi na mai karfi ne inji Allah dabara ta tana da karfi baka da dabarar da zaka tsallake dabarar Allah baka da hikimar da zaka yi har ka ketare tarkon ubangiji in Allah ya yana madakata to zuwa za ka yi ka same shi yana nan yana dakon ka, kuma in ya kama ka kaka mu kenan Allah ya ce A awalam yatafakkaru hmm. ma bi sahibihim min jinna hmm. in huwa illa nadhirun mubin daga cikin irin wannan talala shine abinda Allah ya ce a cikin suratul an'am suma, zukiru, ما ذكروا به alaihim, abuwa ba kulle shai'i. lokacin da duniya suka manta abunda ake musu wa'azi da shi littafin Allah fatahana alaihim to a lokacin zamu bude musu abuwa ba kulle shay'in kofar dukkan wani abu na nima yanzu me aka yi yanzu duniya ta kafa da kai da Qur'ani ko tana rike da Qur'ani eh to yanzu wace nima ce ba a bude ba kana kwanci a ƙauyenku sai ka yi magana da na makka ko ba haka bane da sassafe sai ka ce sai ka tafi sai ka yi tsalla a makka yanzu yau in ka je karfe sha biyun dare in kuka tashi daga abuja kwana biyu in an ma waya sai ka ce ina amerika haka ne ko ba haka bane da idan mutum daga kano za su yi tawaga su je abin nan ilorin su sayo kaya sai jarumai manyan 'yan kasuwa kenan to yanzu daga china dubai hong kong ina ne za ka ji ana ta tafiya sai a je a turo kayan kuma kafin wani lokaci har kayan ya zo ni'imoni ba irin wanda babu mutum zai kira ka za ku yi magana kana kallon shi yana kallon ka kuma tazarar ku ba kusa ba ga ni'imar abinci kala-kala ga ni'imar sutura iri-iri Ganimar abun hawa kala-kala ganimar guraren kwanciya iri-iri kai hatta abun da ake ruwan shan kama ka duba a gani ba irin yadda ruwan shan da yake ba ruwan sha ba irin na da ba talakan yanzu ba ya fi fir'auna mukani talakan yanzu wallahi fir'auna dai saboda girman mulki har yace shi Allah ne to yanzu akwai wanda talaka ne yanzu gidansa ya fi na fir'auna Yau daɗin inda za a kawo shi yanzu wani abu ne a daɗin wanda ma sai ya yake ba zai iya buga waya ba eh? <laughs> to sai dai a tura mutum da doki ya ta gudu kwana da kwanaki ya kai takarda yanzu kana tsammanin kwanukan cin abincin ka sardauna ya ci irin abinci a irin sardauna sokoto to ya ci akwai silba a lokacin shi kwanukan nan ne masu lamba da ako shi. nimar karuwa take yi kuma barin Allah ake barin littafin Allah ake yi yanzu Najeriya da akwai lokacin da ɗan saura-saura za ka tarna Qur'ani a kotu Qur'ani a ofisoshi ko littattafai su risala su muktasar? su irin su littattafai da ake dubawa a yi shari'a za a ga ana ta ɗan rikonsu ni'imar tana ɗan raguwa ana ture su tana ƙaruwa ana ture su yanzu duniya duk ta ture ƙura'ani ba ƙasa ba ya ɗaya da za ka samu inda ba irin su saudiya ba tar da littafin allah ake aiki da shi ban san ko Nigeria ba najeriya ko da muke da constitution za a sa eh? tsari ba to ai Allah ne ya ce ma na su ma zukiru bihi duk sanda mutane suka manta abun ake musu wa'azi da shi da mai ake wa'azi da alkur'ani to fatahana alaihim abuwa ba kulla shayi sai mu bude musu kofofin komi na ni'ima kawai hatta idza farihu biha har sai sun yi murna da wannan ni'imar farihu bima utu saboda farin cikinsu da abun da aka ba su kwakwam ba su sani ba ta lalace doguwar igiya ce a kazinahun tatan sai mu kama su kwakwam fa'izahun mubli suna sai ga sunan kawai yanzu ba su da komi sun taɓe a lokacin duk nimar da ka shiga kawai rannan in ma mai akwati ne sai a saka cikin ɗan akwati ƙanƙani daga ka da ƙaton gida har da wajen gadin gadin ake ce maka ko wurin shakatawa to yanzu zai an yi ɗan ƙaramin wai ciki za a kwantar da kai kuma a rufe shi a bubbuge kofofin kuma a tona rami a maida kuma mai akwati sai an yi sumunti matsalar a ne sama da sumunti ga ka cikin akwati ga an gine ka da sumunti ina nima ta dare gida mai faɗi ya kubuce AC babu ko akwai kabari ne AC in ma an yi AC za ka ji shi ne tunda baka je da shi ba AC sai in ka je da kayanka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mumini ne kabarin zai bude maddal basar sai a budo masa taga daga aljanna AC aljanna ya rika shigowa idan kuma kafiri ne za a matse shi sai hakarkarin hagu ya wuce ya koma cikin nadama sannan kuma sai a ta a bude tagar jahannama ta yi ta furo shi tana gasa shi to ina nima hmm? Allah ya kare mu Allah ya ce faqud ya dabir alqawmi ladina zalamu sai a yanke tsatsan wayannan mutane da suka zalunci kansu wata rana sai ka ji ana tarihi kamar yadda muke tarihin fir'auna babu karuna babu amana babu su abu jahal babu to haka kowane arne na yanzu ma wata ran zai zama babu sai mu yanke abin nan dinsa kawai sai ya zama babu don ita duniya inda ta ainihin wato zama matsala kenan in ma daɗi ne za ka zama babu in ma talaucin ne za ka zama babu in mutumin kirki ne ma kai za ka zama babu ita duniya ba wanda ta yarda da shi wanda za su zauwa matare kowaye zai barta Allah ya kare mu da rashin imani Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai irin wannan talalar lokaci ya yi go Allah ya dace da mu sai ya saki tashi sai mu tashi alam ya tafakkaru go mm. to dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya yi mana wasu tambayoyi. Na'am. Mai tambaya farko a daga zamana ke shi ne yana da kiwon kafa. Na'am. Amma ba zai iya yawa ko da ya fara sallah a jima zai iya ƙara sata a jima. Haka. Ya halatta ya yi zaune ya yi sallar tashi. Ƙwarai kuwa. shari'a ba ta tsananta wa mutum ta tirsasa shi ya yi abin bai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli qa'iman kai sallah a tsaye kai lam tastadi fa qa'idan idan ba za ka iya a tsaye ba kai a zaune fa in lam tastadi fa mutajian in ba za ka iya ba kai a kwance wannan duka sauki ne daga Allah subhanahu wataala yawa kana tsaye kana da damar yi a tsaye to kai a tsaye ba za ka iya ba ka yi a zaune ba za ka iya ba kai ko a kwance kawai eh, kai dai kada ka kuskura a ce ba kai sallan ba eh, ko da komi naka ya daina motsi hankalinka in yana nan to ka yi ta a cikin zuciyarka inda za a zuwa a ce ma lokacin sallah ya yi ka gyaɗa kai to ka yi ka yi sallah kenan hakan da kai kawai ka ce to to sai ka shirya ta cikin zuciyarka shi kenan Allah ya karbe ta kan ka mai tambaya ta biyu yana tambaya ce an gafa ta mana ce wanda zai bar wato aikata albasha a cikin wata ramala da kuma wanda zai ce shi kan ba zai bari ba sai ci gaba da yin wannan abin da yake yi baya tsakanin su wane ne wanda ya fi zunubi sai zuwa na tambaya eh shi wannan ya bari don watan ramadan to amma watan ramadan zai ya wuce ne zai kama kayan to ai sai ya ce mana kamar mutumin da in watan ramadana ya tsaya daidai na samawa Allah eh. amma in watan ramadana ya wuce zai ci gaba da sabawa Allah kamar da hmm. wannan kuma shi bai daina ba don wata ramadana ma bai bari ba in ya wuce ma zai yi hmm. wanda ya fi yawan sabon Allah shi ya fi zunubi waye ya fi wanda bai daina ba ko mai daina wannan ana sa ran wata rana ya koru dalilin ya daina zai rika matsar inda ake karatu kila Allah ya shirye shi sai kaga ya daina din gaba daya dole zai ɗara wanda ya ce ba zai daina ba domin me girmama alamar addini yana daga cikin takawar zuci duk wanda kaga baya girmama alamomi na addini to alama ce da bai da takawar zuci kaga shi tunda har zai girmama watan ramadana din to ana sa ran zai girmama sauran dokokin ma wata rana zai bari kwata-kwata amma wanda yace shi ko ramadana ma bai dame shi ba zai bari ba to wannan fa shi ya kam ya gama danganawa ya je bakin daga yawwa shi yana jiran kawai a yi dambe Allah ya saurari aka rukan namu mai tambaya ta gaba yana tambayar da ana gawa ta malam shin ya halatta a masallaci da yin kiran sallah daban mai yin ikama daban mai yin ladanci daban hakan ne ya halatta to menene ladanci menene kiran sallah mai kwallawa illi mai ne ya to shine ladan Eh. mai kiran sallah ne ladan don shi ne ladanci a wannan kawai ya sanar ne in ba a jin sauti kusa sai ya sanar saboda na nesa karo ladan yana dagowa daga ruku suna ruku hmm. amma ladan shi ne mai kiran sallah kiran sallah shi ne ladanci idan da za ku daina kiran sallah sai dai ana sallah ku yi ta kwallawa to da ba ku da ladan kuma idan da za a je lahira ana ba lada na lada ba za a baka ba in dai ba kiran sallah kake yi ba wai wannan Allahumma rabbana wa lakal hamdu shine ladan ba a hayya ala salah hayya ala falah shine ladan me kiran jama'a ku taho ku taho zuwa ga addini ga addini lokaci yayi ga babban rabo lokaci yayi ku daina abin da kake Allah ya fi komi girma ka bar abun da kake ga kira ka zo gaban Allah to wannan shine ladan shine aka ce ranar tashin alkiyama za a gansu sun bambanta wuyan su za a yi musu wuya mai kyau dogo daga ka ganki zaka ce wancan ma ladan ne wancan ma ladan ne tamkar uniform Allah zai girmama su kuma duk iya inda sautin su ya kai iya ladan su hadisai in ka karanta na falal ladanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce idan damun san ladan da ake samu a ladanci shi yasa hausawa suka sa masa ladan saboda ladan da ake samu ka san ba hausawan namu musulunci ya ratsa mu da ana jin larabci yanzu da wasiku duka mai unguwa da in hakiminsa zai rubuta bar da larabci kasar hausa nan da kafin zuwan turawa shi yasa kuke jin duk kalmomi na larabci muka hausantar da su suka dawo hausa sai mu juya abu kawai sai mu tsara shi da hausa ka duba ka ga da duk komi rubuce-rubucen mu bature ya same mu muna yi wasiƙa da komi da baƙaƙen larabci mu maida shi da na hausa sannan kuma in manya ne za su yi wa junansu magana letar ma wasiƙar ɗin da larabci za su yi ka gani ga? to shi yasa sai ake ce musu ladanai masu samun lada da yawa yanzu idan da an san ladan da ladan yake samu da sai dai an yi ƙuri'a wallahi an yi zaɓe to amma da yake a wulakance yake ba da damu da shi ba yaushe ma har za mu yi ƙuri'a a kan ladan je ka kai talauci yake sawa wai a'a tambaya ta ba ana gaba ta ba da ya ce menene hukuncin mutumin da za a haɗa shi da Allah sai ya amma idan aka haɗa shi da manzon Allah sai ya yadda ko ya bari abin da zai bari to ai imani bai cika ba kenan wa ati'u Allah wa ati'u rasul don ka bi manzon Allah ka bar Allah ka yi aikin banza haka in ka bi Allah ka bar manzon Allah ka yi aikin banza ka gane wannan don haka dole duk abin da za ka yi don Allah to kai don Allah in kuma abu ne wanda ya shafi da'a to kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah da'a don yi wa manzon Allah da'a yi wa Allah ne to amma kamar wanda za a ce don Allah ko a ce don manzon Allah ko don ya rasulallahi ko don kaza to don Allah din ya fi domin shi kansa manzon Allah yana yi don Allah to amma kai aka ce maka don Allah kaki sai ka ce don manzon Allah inda manzon Allah yana nan da tsawa zai yi a kashe ka don kai ba masoyinsa ba ne wayansu suka same shi a gindin kaba suka ce mun zo neman ceto da kai ya ce wai wai ni za ku maida ɗaya da Allah ba za ku zo guna in jagorance ku mu tafi mu nema abun Allah ba sai ku zo ku ce ni kuna maida ni in zama kishiyar Allah iran sai ɓace rinka musu faɗa. ba don ku jahilai ne yanzu kuka fahimta ba da sai na yi magani eh to mutumin da aka ce masa don Allah ya ce ba ruwansa da Allah aka ce don manzon Allah ya ce to shi kenan ai da manzon Allah yana nan ba zai bar shi ba Yau, kuma ƙarya yake yi bai son manzon Allah na Allah ya saka da kai akan kallawo mai tambaya ta gaba ya ce Allah ta ni ne na yi rana sai na yi mafarki sai ya yi mafarki sannan kuma yana azumi yaya matsayin azuminsa ba abin da ya shafi azumin sai yi mafarki ne mafarki baya bata azumi illa iyaka kawai zai duba ya gani akwai mani ya zuba eh to sai ya wanka don sallah idan kuma ba komi to ba wani wanka da zai yi kuma azumin sai yana nan sai ya alwala kawai tafi masallaci Allah ya saka da Allah ya ya ah, yayan malam Muhammad Sani yana ja mana baki a cikin addu'a shi yana kwanciya asibiti bai da lafiya sai a sashi a cikin du'a sauran yan uwa wayanda suke cikin matsaloli wayanda suka nemi addu'a